jingine sunayen mutane uku cikin arba'in da takwas na shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya kai wa majalisar dattijai don tantance su a matsayin ministoci a Najeriya da i. Ya baiwa wasu 'yan Najeriya mamaki musamman ma da ya ganin ciki hada tsohon gwamnan jihar Kaduna. Malam Nasiru Ahmad 'yan rufa'in da ake ganin ya samu sassauci lokacin da Masar take tantance shi. Sanata Shehu Sani tsohon ɗan Masar jan tare Najeriya ne daga jihar Kaduna. kuma ya ce akwai wasu abubuwa da ka iya jawo sanadin jingine tabbatar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i a matsayin minista. Na farko a lokacin yana ministan Abuja a ƙarƙashin gwamnatin Obasanjo. Sai da ya zo ya dinga haddasa rikici tsakaninsa da sauran ministoci. Sai da shi Nasiru ya zo ya haɗa rikici tsakanin shugaban ƙasa da majalisar tarayya na biyu akwai tuhumansa da aka yi kan gidajen gwamnatin tarayya da aka sayar naira biliyan talatin da biyu. wanda a wannan lokaci an rasa inda wannan kuɗi suka tafi to wannan magana har an kai ta kotu to kaga a wannan shi kanshi yana iya sa a hana ka minista sannan a lokacin da ya gwamna a cikin jihar Kaduna ku kuna kallon dai inda aka dinga kashe-kashe da sace-sacen mutane sannan akwai wasu furici da ya dunga yi wayanda wayannan abubuwan nan dole ne su tama mutane hankali a ƙasa irin Najeriya saboda haka a maganan a dawo da shi kwada da ya danganta ga abin da su jami'an tsaro suka faɗi a su ne. Masana shari'a irin su barista Elzubar Abakar dai na ganin duk da irin abubuwan da ake tunanin jami'an tsaro sun riƙe a matsayin hujjar jingine amincewa da sunan tsohon gwamnan jihar Kaduna a matsayin minista amma dai akwai yiwuwar kuma daga baya ya tsallake. akwai abubuwa da yawa da suka sa dole jami'an tsaro su mai da hankali wajen irin hulɗar da za su yi da shi musamman in ka dubi a abubuwan da suka jibinci addini da irin furucin da ya yi da abubuwan da suka jibinci zamantakewa na najeriya tsakanin kudu da arewa da kuma irin shugabancin da yake nufin ya assasa a wasu lafuza da ya can baya barista me kuke ganin zai iya zama makomashi tunda yanzu dai an amince da sauran ministoci ministoci kuma su suna sagale su uku. Ba wai an ce ba za a mai da su ministoci ba ne. In ka ga ba a mai da su ministoci ba to zai kasance abin da yake rubuce a kansu su ne za su zama dalilan da za a ba da shawara ga majalisa cewa kada ta tantance su ta tabbatar da su a matsayin ministoci. Sai dai kuma malamin jami'a Farfesa Salo Adamu Dadari na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. ya ce shi bai ga wani abu cikin furcin tsohon gwamna yan rufa'i da zai sa a ki amincewa da shi a matsayin minista ba. To mu dai mun san Nasiru yan rufa'i ma'aikaci ne. kuma mun san mutum tara yake bai cika goma ba ana zargin wai ko kamar magana da akan tsaro ko muzulun muzulun da shauransu to muzulun muzulun tiket ai ba laifi ba ne. shi yana maganan Najeriya dama can ba a maganan muzulun muzulun ko Christian kiristan. ana ɗauki mutum ne bisa cancanta Sabida da haka daga baya ne da lalacewa ya samu Najeriya sai a rika cewa in ka sa kirsa ka sa musulmi wani irin makoma ne kuke gani ta shi tsohon gwamnan Kaduna To tsohon gwamnan Kaduna dai yawanci wanda suke musu bukulu 'yan Kaduna ne. in Allah ya bashi sai ya yi minista. Dama dai wasu sun dinga yaɗa faifan bidiyon tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Amir Fa'in da ya dinga cewa kujerar minista dai ya bawa yara tun da ya taɓa yi a baya. kuma ma ba wannan ne karan farko da tsohon gwamnan jihar Kaduna ke samun matsala da majalisa ba. domin ya taɓa zargin 'yan majalisar da yunkurin karɓan toshiyar baki a lokacin da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya bashi mukamin ministan babban birnin tarayya Abuja. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.